Noma tushen arziki Noma Jama'a assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa Yayin da hukumar samar da abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana cewa karancin ruwan sama da tsadar takin zamani da dai sauransu na daga cikin dalilan da ka iya sanya miliyoyin al'ummar Ghana su fuskanci karancin abinci a bana. A cikin shirin noma tushen arziki na wannan makon, wakilin Makumasi Hamza Adam ya ziyarci jiha arewacin ƙasar Ghana da ya tattauna mana da shugaban kungiyar manoman Ghana kan matsalolin da manoma ke fuskanta. wanda ya fara gabatar da kansa kamar haka. Na farko sunana Abdulrahman Mohammed kuma ni ne National President of eh, Peasant Farmers Association of Ghana. Uh, akwai manomin shinkafa Ghana kuma muna da wurin noma shinkafa cikin kasan Ghana. Mu over 6,000 farm waɗanda ke cikin shinkafa, kanana da manyan manomin sinkafa. Kuma Allah ya wadatar muna da kasa, muna da kasa wurin noma shinkafa. Don dai saboda matsalan da muke ciki, yasa mutane ba su su zo su hada da mu muyi noman shinkafa ka gani na farko bari in kai ka wurin kasan aiki sha'anin noma sai da kudi yanzu an baka da kudi zaka tashi ka je bank ka je ka nemi kudi interest rate mu na Ghana wurin bankocin da muke karban kudi daga 33% zuwa bisa inda ai maka sauki ko da ai maka 30% to charges da bank zai sa maka na kamun ka zo ka gane ka fi da 30% 35% ko fi da 35% abinda muke fuskance na cikin kasan gana Na biyu kuma before ka je bank ka samu kudi kai manomi ne ba za ka samu ba domin ana ce maka ka kawo collateral bai ma'ana takadan gida ko wani abu haka kai in ka duba me yasa aka ce kananan manomai ka da karfi irin wannan to karshe sai ka zo ka koma ba tare da ka samu wani taimako ba to masala guda kenan in ka duba fertilizer yanda ko da yake government yake yana subsidizing fertilizer in ka duba fertilizer na yanzu kai ba a batun kananan manomai zan ban kai ka nisa fertilizer zan dai duku maka last year da muka yi noma fertilizer government ya kawo shi subsidized fertilizer na an kawo farko an kawo 25 kg na an yi si 48 series 48 series 25 kg mpk haka government ya ce a sayar sannan urea 40 series da aka yi haka na waɗanda kamfanin da ke ba da fertilizer nan suka ce a su yanda suka sai fertilizer na da yanda gwamnati yake so ya sai na ba za su samu wani abu ba don su kuma sun gana wi su ce ma gwamnati kaman ba za mu yi ba sai sun yarda sun yi amma ba su yi karsin da muka kai kara wurin gwamnati muka hada su da gwamnati za mu gane me ya faru sai suka ce muna gaskiya ko wancan shekara 2019 da suka supply ba su samu kudin su ba gwamnati bai biya ba to yanzu ya ina za su samu kudi to wurin nan ne muka yi ma gwamnati kara su biya kudin su su ba su to saboda wannan gwamnati ya review price na ya kai shi 53 25 kg sai aka yi shi 53 series amma da nake gwada maka na yawan percentage ba su samu fertilizer ba ta yadda suka sai black market shi yasa an ka duba production this year yayi very low abin da muke face kenan as eh, manoma yanzu inda kammala batun fertilizer shekara ga da muke za mu shiga aikin noma shekarar jiya government ya release wani takada muka gani aka ce muna kaman this year subsidized fertilizer npk 50 kg na za a sai da shi a bamu 320 Ghana cities 320 Ghana cities su bi ma'ana 25 kg na 160 ya zama abu nan da zai sa ma ba za mu ma mamu noma shekaran gaba sai dai wani da wani za su yi kaga matsalan da muke 2017 2018 da yake subsidy ya yi kyau manomai sun yi noma sun samu da kyau na yance maka kaman abin da muka samu kai mun abincin da muka tara cikin eh, kasan ga ya iya feed abin ga kaman 90% of the population of Ghana amma da yake yana rushewa yana komawa baya yana komawa baya har muka samu kanmu cikin wanga masala government ya kawo wani doka last year suka ce muna kaman abin da government ke so ya yi benchmark da aka kawo government ya kawo batun shinna cewa kaman masu import waɗanda suke kawo shinkafa daga kasashen kasashen waje zai ba su discount wato in ka siye shi kaman 100% sai government ya yi maka eh, abin ga raguwa 50% so da ka kawo 50% nan za ka sayar tun da ma inda ma ake kawo shinkafan nan daga inda ake import shinkafan nan ka duba tela yanzu haka su interest su free ne interest su free ne in ka zama manomi za ka je bank ka ka karbi loan ba wani interest kai japan haka negative 4 interest bi ma'ana in kai ka zama manomi ka ce bank za ka karbi loan ka zo ka yi noman shinkafa ko noman aikin noma sai a kuma baka kyautan 4% saboda dun ka ka karbi kudi za ka yi aikin noma to bari in kowa maka Najeriya nan kusa kusa makwabcinmu su Najeriya interest su 9% sa'an nan za ka doki ka compare da namu 30 or 35 or 36 percent. To yanzu inda waɗanda suka yi interest na in ka sayi wani abu wurin nan zaka zo dama arha ne domin manomin na in suka yi ba za ko nawa suka sayar ba za su fadi ba mutane su je wurin nan su sai su kawo maimakon government ya tax su na government ya ba su discount 50% so in suka zo in za su sayar muna nan abincin nan nan tun dama sai ka ga nasu na namu nan da nasu nan kamar 25% ke kai so in mun ka kai namu nan kasuwa zai ce to ba za mu ya mu sayar ba saboda shi yasa kwanan ga kuka gani muka tashi muna kuwa muka ce kamar amma a gwamnati ya duba wannan abu. Masu sauraro a nan zamu dasa a cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku ci gaban shirin yanzu a madadin bakon namu Malam Abdulrahman Muhammad da kuma wakilin Makumasi Hamza Adam sai kuma Jule Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti da bada umarni ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu. ta baya shi ne ci da mu sannadin arzikin mu shi ne uwa uba. Mu dinga noma tushe na arziki, mu kama ya yayi